الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص وإن كان صاحبه غير مكلم ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء في ذات موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الواردات الإسلامية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة بموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسول والمحب التام لا يؤثر فيه لوم لوم البائد وعدد الآلف بل ذلك يجريه بملازمة المحبة كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملام المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يشرك الله ويرضاه من جهاد أعدائهم فإن الملام على ذلك كثير وأما الملام على دين ما يكره الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يسألون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويسألون عن الملام في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 22 ga watan zulqaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan 11 miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasa da irakiya fil amalin kalbiya wannan malamin nan shayin musulunci taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abdul ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 kuma wannan shine darasin mu na 49 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 93 muna nan a babin al wato san Allah wanda ibnu taymiya yake gaya mana cewa shi ne tushen komai san Allah shi ne tushen komai duk wani abin da za ka so kana kan shi ne don Allah duk wani abin da za ka ki kana kin shi ne domin ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mumini ba zai zama cikakken mumini ba sai ya so dan Allah ya ki dan Allah ya so waɗanda Allah ya ce a so su annabawa da manzanni da sahabbai da sauran salihai da muminai duka ya ki dukkan wasu da Allah ya ce a ki su kafirai da shedanu da waɗanda suke makiya Allah wannan ita ce alama ta nuna cewa mutum mumini ne na gaskiya a satin da ya wuce inda ibn taymiya yana mana magana akan masu da'awar sana'i ko kuma al waɗanda suke ganin za su iya narkewa yayin da suka ji ambatan Allah ko ku a'a saboda yawan ibada ko su ga cewa babu abin da suke gani sai Allah wanda wannan nau'i ne na kafirci nau'i ne na ittihadi ka ce kowa da kowa Allah ne komai da komai Allah ne ka ce ba ka ganin kowa sai Allah ba ka ganin komai sai Allah babu mai sai Allah wannan nau'i ne na kafirci wanda kafirci ne ya tsara kafirci yahudi da nasara sannan yayi magana akan waɗanda suka rasa hankalinsu wato hankalinsu ya kan gushe wai saboda tsananin bege da tuna Allah tsananin bege da zikiri sukan kai wani yanayi da hankalinsu ma zai bushe su samu wani hauka wato hauka na soyayya to ibn ya yi magana akan wannan wanda kuma ya nuna cewa wannan ba alama ce ta kamala ba dan ka ambaci Allah ka rasa hankalinka ko dan ka ji ana ambatan Allah ka haukace ka gigice ka suma wannan ba alama ce ta kamala ba cewa ka fi kowa tsoron Allah dan mutum ya ji ana karatu alqur'ani ya faɗi ya suma ko ya mutu saboda tsoron Allah ibn taymiya ce wannan duk ba shi yake nuna cewa mutum ya samu kamala ba ya samu ɗaukaka ya samu cika ta fuskar tsoron Allah shi ne yace wabi bi kulli halin yake ci gaba da wannan gabar yace wa bi kulli halin fal fana'u alladhi yufdi bi sahibihi ila mithli hadha halun naqis dukkan wani fala'i da zai kai mutum zuwa ga irin wannan yanayi wato ya rasa hankalinsa ya susuce ko ya suma ko ya aukace ibn tabi'a ce wannan hali ne wanda yake nakisi wato wanda yake tattare da nakasa wanda yake tattare da tawaya ba hali ne na kamala ba wa in kana sahibuhu ghayra mukallafin ko da kuwa wannan da ya kai wannan matakin ko wannan yanayin wato ya tutuce har ya haukace ya rasa hankalinsa saboda yawan zikiri ko yawan muridi ko ya ji ana karanta wasu ayoyi masu ban tsoro ya su ya ainihin haukace sun ya haukace shi kina ya zama mahaukaci ba ya da hukuncin masu hankali don haka ba za a kama shi da laifin ya yi abu abinda ba daidai ba ko ya yi wani abu a bashi lada da kusan mahaukaci an sauke masa alƙalami shi ba haka ne washe kaga wannan ba hali ne na kamala ba domin ta yaya za ka zama kamili a yayin da za a ɗauki alkalami daga kanka ba za a rubuta maka lada ba duk aikin da za ka yi ba za ka samu lada ba ya zama na yanayinka da yanayin dabbobi duk ɗaya yadda ba a rubuta wa dabba alhaki ba a rubuta mata lada kai maka zama haka kuma a ce wannan yanayi ne na kamala ko a ce wannan sifa ce ta walittaka kaga wannan ba za ta taɓa saduwa ba ba za ta yiwu ba shi ne malam ya ce wani haza lam yarid mislu haza ala sahabatin ladina hum afdalu hadhihi al-umma shi yasa ba a samu irin wannan ba a cikin sahabbai sahabban da suka fi kowa falala da daukaka da daraja cikin wannan al'umma ba a taba ganin sayyidina abubakar yana karanta qur'ani ya fadi ya tuba ko ya susuce ya haukace hankalinsa ya bushe ba a taba ganin haka ba haka nan ba a taba ganin sayyidina abubakar yana karanta alqur'ani ba ya fadi ya tuba an kwashe shi langa-langa ba a taba ganin haka ba kawo kuwa inda a ce falala ce ɗaukaka ce daraja ce wannan aikin ko wannan yanayin to da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su za su samu haka haka nan wala ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama haka nan ba a taba samu annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk tsoron da yake yi wa Allah an karanta alqur'ani ya suma ko ya karanta alkur'ani ya suma ya faɗi ya mimmike saboda wai ya ji ayar da ta ba shi tsoro kaga kuwa inda a ce tsoron Allah shi yake haifar da irin wannan sumar to da manzo sallallahu alaihi wasallama shi zai yi irin ta domin ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya faɗa ana akhshakum lillah ana a'lamukum billahi wa akhshakum bih na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa da a ce tsoron Allah ke jawowa mutum ya yi wannan shauƙin ya shiƙe to da annabi sallallahu alaihi wa sallama an ga haka tare da shi wa huwa afdalur rusul shine kuma fiyayyen annabawa shine fiyayyen manzanni duka babu wani manzo da ya kai shi martaba amma ba a samu yayi haka ba malam yace wa in kana li haula'i fi ta'qi Musa naw'u ta'alluqi duk da cewa masu irin wannan suban ko su shiƙe ko su mimike suna da wani abin da suke ɗan tafewa na dalili shine suman annabi Musa suna cewa annabi Musa alaihi salam haka ta faru gare shi lokacin da yake rabbi arini anzuru ilai qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا suka ce annabi musa alaihi salam shine farkon wanda ya yi shauki ya shiki ya bege ya kwashe shi har ya suma yayin da ubangijinsa ya yi tajalli a dutse wannan tajallin da ya ratsa zuciyar annabi musa da jikinsa ya jawo masa wannan yanayin na suma suna hujja da wannan suna hujja da wasu hujjoji waɗanda ba su da kan gado ibnul jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis inda ya yi magana akan sufanci da kuma yadda sufaye a shedan yake wasa da su wani lokaci ya sanya musu ko ya sa su akan wata hanyar da ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya faɗi irin mujjoji da wasu daga cikinsu suke kawowa idan aka samu masu wannan sumar dan sun ji karatun alkur'ani wani kuma ya ji zikiri ko ya yi zikiri ko wani ma ya ji ana kada dindufa ana waƙe sai ya faɗi ya tsuma ya shiƙe ya mimmiƙe a ce ya yi wasuli ko ya yi jazaba to masu irin wannan ban sani ba ko aka tsula ana jazaba mu dai a wajen ba akwai masu jazaba har yanzu duk da cewa matasa sun gane karya ake kamar yadda na a muku an gane cewa kawai wasu shaƙiyanci ne ba wata jazaba mutum da ya ji ana magana ana ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana masa kirari sai ka ji yayi wani ihu sai ya faɗi kasa sai ya ta masa fifita a ce yayi wasuli shi wannan ya kai suka ce wai an samu ruwaya cewa wata rana salmanul farisi ya ji ana karanta faɗar Allah wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in yana jin wannan ayar sai ya ƙara aka ga ya faɗi ya kuma kansa ƙasa sannan da ya farfaɗo aka ga ya fita ya ba zama kwana uku ba san inda yake ba suka ce wannan jazaba kenan salman al-farisi kuma sahabi ne suka ce don haka wannan ya nuna halaccin yin haka kuma ɗaukaka ce ga wanda ya samu ya samu haka wannan isa kissa ce kawai labari ne amma ba shi da tushe ibn jauzi ya ce wannan ƙarya ce ƙarya ake wa salman al-farisi domin maganar ba ta da wani isnadi ba ta da wata salsala da za a dangana ta da ainihin salman al-farisi yace wannan ƙarya ce kuma ba da wani isnadi sannan kuma ita ayar ai ta sauka ne a makka domin aya ce a cikin suratul hijr suratul hijr kuma sura ce makkiya haka ayar aya ce da ta sauka a makka shi ko salman al-farisi a madina ya musulunta saboda haka yanzu a ce ya ji an saukar da yayin da wannan aya ta sauka domin kinsa cewa ta yi lamma nazalat wani lokacin da wannan aya ta sauka sai ya suma to lokacin da ta sauka ma shi bai ma musulunta ba bare a ce ya ji ya suma sannan daga cikin abin da suke yi hujja da shi sun ce akwai wata rana abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya karanta fadar Allah idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا suka ce lokacin da ya karanta wannan ayar akwai wani tabi'i shahararre bawan Allah ana kira shi Rabi ibn Qusay suka ce wai lokacin da ya ji Abdullah dan Mas'ud ya karanta wannan ayar ba an ankara ba sai aka ga ya fadi ya suma ya shike abdullahi dan mas'ud ya kwashe shi yana tsammanin zuwa azahar zai farfado azahar sai bai farfado ba ya ci gaba aka ci gaba da kula da shi da su masa fifita la'asar ko zai farfado la'asar bai farfado ba ba shi ya farfado ba sai magaruba Kuka ce kaga wannan ya nuna falalaci da ɗaukaka ga wannan bawan Allah rabe ibn Husayn kuma an san shi tabi'i ne shahararre mai tsoron Allah mai ilimi gashi ya ji faɗar Allah izara hum min makanin ba'idin Allah yana magana akan yadda wuta take wuta jahannama take da yadda so take ba da tsoro da take tattare da abubuwan ban tsoro da ya ji ya faɗi ya suma saboda firgita da tsoron Allah suka ce yin haka duk wani ma wanda yake da tsoron Allah irin nashi shi ma haka zai faɗi ya suma to wannan kissa din Ibn Jawzi yace ya koro ta hanyar wani mutum da ake kira Isa ibn Sulaim shi ita ibn sulaim din shi yake cewa ya ji kissar daga abu wa'il shaqiq ibn salama shi kuma ya ji daga abdullahi dan mas'ud tare da cewa shi wannan mutum isa ibn sulaim mai ba da labarin malamai ma ba su san takamaimai wane ne shi ba waɗanda suka san shi kuma sun san shi ne a matsayin mai wa'azin turbi, wanda mai wa'azin turbi ai kaga dole ne ya rika baka wannan istoshin waɗanda ba su da kan gado ba su da ba su da ainihin linzami shi yasa imam ahmad da aka tambaye shi game da isa ibn sulaim an abi idan yace ni ban ma san shi ba sufyan sauri kuma da aka gaya masa wannan kissar ya je ya same shi ce kai ina ka samu wannan labarin ya yi masa fata fata to kaga manyan malamai a zamaninsa sa sun masa inkarin irin waɗannan labarurruka da tatsuniyoyi da yake bayarwa da sunan jefa tsoron Allah a cikin a cikin zukata kaga wannan ba hujja bace ko da bata inganta ba abinda ba za ka same shi ba sai a bakin malamin turmi ba zai zama hujja ibn jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis yake cewa ka sani sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama anna sahabata kanat asfal qulubi وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع ce ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda sun fi kowa tsarkin zuciya amma dan sun ji ƙur'ani ana karantawa ko suna karantawa ba abin da za ka gani tattare da su ku kushu'i sai kuma hawaye da za ka ga suna yi hatta kyastar mai wa'azin turmi kaga da ta kawo abdullahi dan masu shi karatu shi ba ta ce ya su ba inda a ce tsoron Allah ne wannan sahabi ne ya kamata ya ɗara wancan tsoron Allah ya kamata shi ya fara suma kafin wani ya suma kuma Alƙur'ani haka ya nuna cewa bayan Allah na kwarai alkur'ani ya yabe su da cewa kuka suke yi da kusuri wato nutsuwar zuciya suke samu yayin da suka ji an karanta alkur'ani ba wai ainihin faduwa suke ko su tuma su suma ba ko su susuce ta haukaci alkur'ani bai nuna haka ba yace qul aminu bihi aw la tu'minu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 sai su faɗi akan haƙoƙinsu su yi sujjada suna cewa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula aiki ya tabbata ga ubangijinmu kuma lalle alkawarin ubangijinmu alkawari ne da yake tabbata wa yakhruna lil azqani yabquna su faɗi su yi sujjada suna kuka wa yaziduhum khushu'a sai kuma ya ƙara musu nutsuwar zukata kaga Allah ya yabe su da abin da fi komai shine kukan da suke yayin da suka da ana karanta Qur'ani da kuma ainihin khushu'i da suke samu wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min haqq idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama sai kaga idanunsu na fitar da hawaye saboda gaskiya da suka ji a cikin wannan alqur'ani din kaga sai ya rabe su da dam'atul aini wato dam'atul uyun idanun su ne ake ganin suna yin hawaye suna zubda wato suna zubda hawaye ba faduwa suke su suma ba haka nan alqur'ani yake gaya mana Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan masaliya yake taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji sai ya yabe su cewa idan sun ji su masu tsoron Allah ne in sun ji ana karanta alkur'ani in kar su ne ke tashi ba wai faduwa suke su suma ba ko ko ainihin su haukace wannan shine abin da alkur'ani ya nuna kuma hadisin al-irbad ibn sariya wanda sananne ne hadisin irbad ibn sariya wanda yake cewa wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan balighatan برقت منها العيون ووجلت منها القلوب وقلنا كأنها موعظة موجة فاوصنا يا رسول الله يسير منذ صلى الله عليه وسلم يا يمن قاله مؤذي وأذن ذكاة سكر الروى إذا نوى سكر زمر دحواني kaga da yake ya yi mana wa'azi ga galimi wa'azin da ya dawo muka yi ihu muka yi kara muka suma ba sai yake zuciyarsu ta raurawa sannan kuma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 wato suna jin ambatan Allah ba ko ana karanta ayoyin Allah su faɗi su tuma su tuba su mimmiƙe Allah bai faɗi haka ba sai ce wajilat qulubuhum zukatan su sai su laulawa. abinda Allah ya faɗa kenan saboda ka zuciyarka ta cika da tsoro hankalinka ya tashi idan ka ya fitar da hawaye wannan ita ce sifar da aka san sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da ita kuma ita ce sifar da alqur'ani ya yabe su da ita da a ce akwai sifar da tafi wannan da wani mataki da ya fi wannan da alkur'ani ya ziga su akan wannan ya tsora su akan wannan ya ce idan an karanta muku ayoyin Allah ku faɗi ku ba. to sai alkur'ani bai yi nuni zuwa ga wannan ba ya yi nuni zuwa ga wato tsinka jiki ka rika tashi sannan hankali ya tashi zukata su rarrawa idanuwa su da hawa. wannan shi ne abin da alkur'ani ya nuna na yabo sifofi na yabo na bayan Allah na kwarai ashe kaga ba kamala ba ce dan ana karanta maka ayon alkur'ani ka su ba, wannan ba kamala ba ce ko da wasu sun samu kansu cikin wannan hali ne na nakasa ba hali ne na kamala ba abba ibn abi maimuna ya rawaito daga anas dan malik anas dan malik wata rana an ambaci waɗannan mutanen da suke suma lokacin da suka ji ana karatu sai anas ya ce laqad ra'aytuna wa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zata yawmin حتى na للقوم حليلا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد da aka faɗi irin mutanen da suke faduwa wajen sun ji an karanta alkur'ani anas ibn malik ya ce na gan mu wata rana gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo ya yi mana gagarumin wa'azi inda sahabbai suka rika kuka har na rika jin wato nishin wasu saboda kuka yace amma ga wani daga cikin mu ya faɗi ba kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da wancan hadisi na irbaz ibn wanda abubakar al'ajirri yake cewa kaga hadisin irbaz ibn bai ce sun yi ihu ba bai ce sun da kirjinsu ba kama ya fa'alul juhal allazina ya tala'abu bihi mushaytan ce kamar yadda jahilai suke yi wanda shaitan yake wasa da hankalinsu to sabai da dama sun yi inkarin wannan istijayi da suka gani wurin wasu wata wannan abin ya daɗe tun lokacin da sufanci ya fara kunno kai da sunan ibada lokacin da bai kai yadda ya kai daga baya ba da can dai mutum a yi bauta ne a tsoraci Allah a yi waye da sauransu to tun lokacin da yake ana kokarin raba abin da ilimi sai aka rika shigo da wasu abubuwa wanda su sabai ba san su ba zaka sun yi ta inkarin wannan kamar ruwayar fasayin ibn Abdurrahman da yake cewa ya gaya wa asma'u binti abi bakr yace kaifa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda qira'atul qur'an ya tambayi asma'u dar abubakar siddiq Allah ya kara musu yarda yace yaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi lokacin da suka ji ana karanta musu alqur'ani sai ta ce kanu kama zakarahumullahu aw kama wasafahumullah tadma'u ulunuhum wa taqsha'irru juluduhum sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. sun kasance idan ana karanta musu qur'ani ta ce kamar yadda Allah ya bada sifar su ikar jikinsu ta kan tashi jikinsu ya raurawa zukatan su raurawa idanun su fitar da hawaye ce wannan haka sahabban manzo Allah take yace Abdurrahman ibn Husayn yace da ita Husayn ibn Abdurrahman yace da ita sai na tambaye ta sai nace akwai wasu mutane suna nan ana karanta musu Qur'ani sai ka ga. wai mutum ya faɗi wai ya suma ya mimilke kana jin haka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato wannan aikin na shaitan ne ba aikin Allah bane shaitan ne yake kawata musu wannan yana sikarin su yana sukan su har su kai ga wannan yanayi ikrima shi ma yake cewa ya tambayi asma'u bintu abi yake cewa hal kana ahadun min as-salaf yukhsha alayhi min al-khawfi shin akwai wani ɗaya daga cikin magabata wanda yake su saboda tsoro qalat la walakinnahum kanu yabkuna ce a'a suna dai yin kuka da hawaye amma ba a taɓa samun wani wanda ya faɗi ya suma ba ko ya ma mutu a kan haka ibn umar ya wuce ta gaban wani mutumin iraki a yashi a ƙasa ya mimmike sai ya tambaya ma sha'anuhu wannan kuma ne ya same shi haka ya rimmike sai aka ce ai idza quri'a alayhi alqur'anu yusibuhu hadha shi wannan mutum ai duk sanda aka karanta masa qur'ani faduwa yake ke sai ibnu umar yace inna la nakhshar Allah azza wa jalla wa ma nasqutu Musa sai kuma muna jin tsoron Allah amma ba ma faduwa sai aka kaga ba tsoron Allah da yake za a faɗi ba wanda tsoron Allah ne ke sa a faɗi da su ya kamata su fara faɗuwa kafin shi wancan mutumin Iraq ya faɗi shi ya sa lokacin da Amir ibn Abdullahi bin Zubair ya rika zuwa wurin waɗannan mutanen da idan an karanta musu ko suna zikiri ko suna karatun Qur'ani suna faɗuwa su sai ko su lumike wanda halin da suke nuna waɗannan sai ya ba Amir sha'awa sai kan je gurin sai shiga cikin sai yana ga kamar mutane ne masu tsananin takawa da tsoron Allah don haka ya kamata ya rika shiga cikin su sa sai ya ja kunnensa ya ce wallahi in na ƙara ganin ka cikin su sai ka sha dukan tsiya a sa'atu ka gandan yake ya ya abati mutane ne ba su tsoron Allah lam ara fihim illa khaira na ga alkhairi ne tare da su in ana karanta alqur'ani sai suke za ka yana ganin mutane ne waɗanda ya kamata a ce kana cikin su domin yana nuna tsoronsu da Allah to shi ne sai Abdullahi ɗan Zubair sai yake cewa ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya al-Qur'an wa ra'aitu Abu Bakar wa Umar yatluwan al-Qur'an وما هؤلاء بأخشع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه yace na ga manzo Allah na karanta Qur'ani na ga Abu Bakar na ga Umar suna karanta Qur'ani kana tsammanin waɗannan sun fi Abu Bakar da Umar da manzo sallallahu alaihi wa sallam tsoron Allah ne yake sai na gamsu daga lokacin sai na gamsu na ganci cewa abin da suke yi din nan ba wai wani abu ne da yake nuna kamala ba Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake shi ma mutumin basara ne kuma a basara da amma abin ya fi ya fi yawa da kun sallaka nan abubuwan suka kullo an zo an gaya masa cewa akwai mutanen da idan ana karanta qur'ani fa faduwa suke su suma sai yace mi'adu ma bainana wa bainahum an yajlisu ala ha'in kaga ya kawo ta jarabawa da ba kowa zai ci ba yace abinda zai zama raba gaddama tsakaninmu da su mutum ya zo ya hau kan garu katanga doguwa ya hau kai mu yi ta karanta masa qur'ani in ya sun tuwo da kaya fado zai ya gaskiya zai da gaske ne ya hau garu mu tsaya mu karanta masa qur'ani min awwali ila akhirih in mun ga yayi kuli kulin kubra ya ba sai mu sallama masa to kaga ashe tun a lokacin ma wancan sun kula cewa akwai ɗan 419 ba ya tabbara bare yanzu da abin ya zama ruwan dare ka ce ka yi jazaba kuma kana fanka fanka fanka fanka ko an taba aljihun ka ka kai tafka ina da na zanka bala zanka shi yasa ibnu taymiya ce wannan halin ne na kai ya tawaya ce ba wai abin nan ba ce المتجهد وإنما حدث زوال الأقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين وجب الكتين تابعي أنت موضا دا سكا سابدوشي ورحان كليلو كتن دا سكا جورت أبو هو دا سكي دا دا الله دا ما القرآن يكون ذكير ومن بعدهم دا ودا دا سكي دا ينسو أما دا أسامو أن الكتين صحب بيبا أذاب لو تابعي كمين دا سكا ذكير sai ibn umar sai abdullahi ibn zubair sai asma'u bint abi bakar suna ta inkarin wannan cikin mutane amma a zamanin sa zuwa a sami wannan malam yace wa in kanat al mahabbatu tammatu mustalzimatan li muwafaqati al mahbubi fi mahbubihi wa makruhihi ita kasancewar soyayya cikakkiyar soyayya ita ce wacce take haifar da muwafaka tsakanin wanda kake so da abin da yake so da abin da yake ki ya zama akwai muwafaka akwai daidaito tsakanin ka da shi abin da yake so ka ji kana so abin da baya so ka ji ba ka so abin da yake jibinta yana abin nan taimakonsa ka ji kai ma kana son ka jibinci wannan abin ka taimake shi abin da yake adawa da shi kai ma ka ji kana adawa da abin wannan ita ce take nuna al-mahabbatu tamma cikakkiyar soyayya ka ce kana son Allah to ka saurari abin da Allah yake so kai ma ka so abin ka saurari mai yadda Allah baya so kai ma ka abu ka so waɗanda Allah yake yana son su ka ƙi waɗanda Allah yake baya son su wannan ita ce take nuna soyayyar ka da Allah ta gaskiya ce wala budda an yuhibba ma yuhibbu min jihadihi hada yace fa min al-ma'lumi abin sananne anna man ahadda Allah al-mahabbata wajiba wanda duk ya so Allah so na wajibi fala budda an yuzida a'da'ahu dole ne ya ki makiya Allah domin makiya Allah suna aikata abin da ya ci karo da abin da Allah ya yake so kai kuma tun da masoyin Allah ne ba za ka yadda a aikata abin da ya ci karo da abin da masoyin ka yake so ba za ka za ka ƙi duk abin da masoyinka yake ki ko duk abin da ya ci karo da muradin masoyinka wannan ita ce kamala tana habba wala budda an yuhibba ma yuhibbu min jihadihi za ka dole ne ya so abin da Allah yake so na gwagwarmaya da jihadi ga waɗannan da suke makiya Allah za ka ba za ka yiwu ba ka samu mai san annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma baya kan sunnarsa wannan wani abu ne da yake ba zai yiwu a hankalce ba kana san ba za a ba ka san sunnar ba ka san masu san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka san masu rayar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana maganar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana yakar bid'a za ka kun kulla zumunta da bid'a ta yadda ba za ka so a taɓa bid'a ba in an taɓa bid'a an taɓa to kaga kenan ka so abin da yake kishiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ka yi muwalati ga wannan sannan ka ki waɗanda suke kin wannan abu babu shakka kun ya ne riga da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana san waɗanda suke gobar maya don ɗaukaka kalmarsa suke yaƙi don ɗaukaka kalmarsa sauru sauru sai ta ce wani gini ne wanda yake ɗamfare da juna wanda yake jere a ɗamfare da juna malam ce wal muhibbu tammu la yu'athiru fihi launin la'ili wa 'azlul 'azimi mai cikakkiyar soyayya zargin mai zargi kan mai suka baya damu shi wani yake da cikakkiyar soyayya ga abin da yake so ba zai damu dan wani ya soke shi akan san abin da yake so ba ba zai damu dan wani ya zarge shi akan san abin da yake so ba Wani ita ce alamar kana so ka ji cewa abin da kake so din nan shi kaɗai kake son yardarsa in kowa ma zai fita ta inda shi ya yarda shi kenan falaita ka tahlu والحياة مريرة وليست, وليست تربى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل حي وكل الذي فوق التراب تراب وليتك تحلو والحياة مريرة كي dai ka هو ما شاء ba sha wahala ni ba abin da ya dami inda ke kaji wa ba bai damu ba ko shi ko waye ko waye bai wahala in dai shi wannan da yake so ya ji dadi wala in taka sarda wal ananu gadabu kai dai ka yarda ka azance ka ji dadi wanda shi ne ni nake da bukata ko da duk duniya kowa zai ta fushi kowa zai ta damuwa ko zai ta bakin ciki ne in dai kai zuciyarka a sake ta shi to alhamdulillah وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين فراغ domin tsakanina da kai alaka ce mai kyau mai cike da soyayya wannan shi ne komai ne a na alakan mu ta bace zumuntan mu ya bace tsakanina da kowa ma da su mun kan yadda fal kullu hayyin ni ne in kana so na nan, ko ba mai a banza yake a gona in dai kai ka so ni to ko ba a banza yake a gona ko kullum yake tabbatuwa da tuwa duk abin da ga ta ga kasa zai zama wata rana wannan yana bayyana maka kamalar soyayyar abin da yake so أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلم اللوم مثل إذن أنا زرجنت على زرجنت أكلت كده كده كده فهو لا أفرقونتا إن أنظر لا يجب أفرقونتا hubban da zikiri ke fali wani mun lulluwa kuma ba sai zagi na ni daɗi nake ji har yake cewa ke kin mayar da makiyana sun zama masoyana saboda saboda yadda suke ambaton ki suna zagi na akai sai zagi na san su sai falzalika yughrihi bi mulazamatil mahabba wannan zagin da wannan zargin kara masa so yake sai ya ƙara sanya yana ƙara kusantarta kama kad qala aktsaru shu'ara min zalika kamar yadda mawaƙa da yawa suka rika faɗar irin wannan daga cikin abin da na faɗa musu wa ha'ula'i hum ahlul malam al mahmudi waɗannan su ne ma'abota kyakkyawan zargi a nan ibn taymiya yana mana ishara ne zuwa ga wata ɗariƙa ta sufanci wa ita almalamatiya almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami shi kuma wani mutum ne a cikin karni na uku ana kira shi hamdan ibn ahmad ibn ammar abu salih al-qassar ya rasu shekarar hijira 271 shi kuma hanyar da ya kirkiro ya kirkiro da sunan sufanci shine cewa ka canza ɗabi'unka na zahiri ka saba wa Allah a zahiri don mutane su tsani ka kada ka yi abin da mutane za su yabe ka wannan jefa ka cikin wushin Allah ka yi riya ka rika fitowa ta a zahiri kana nuna kai kai mutumin banza ne da haka ɗaya daga cikin su zai je kasuwa kawai sai ya sata a da gudu a ɓacin gayar a ce barawo barawo wai alamar shi wannan mutum tsakaninsa da Allah mai kyau ce an tambayi wani wai su waye masu wannan ɗarikar yake su ne allazina lam yuzhiru khairan wa lam yuzhiru sharran ba su bayyana alkhairi ba ba su koyi sharri ba wai a zuciyarsu Allah suke ba a zahirin su ba su bayyana alheri ba ba ka za su rika yin wai abin da zai jawo musu zargi da suka da tsana suka ce wannan shine al-malamul an mahmud haka suke kiransa wato munafici ne kyau don haka ɗayansu zai rika fitowa yana ayyuka na saban Allah ƙarara yana saba wa shari'a ƙarara wai amma a can a ɓoye a zahiri yana san Allah wai saboda kada mutane su ɗaukaka martabarsa su ɗaukaka darajarsa wannan kuma ya jawo darajarsa da martabarsa a gurin Allah ta faɗi ibn Jauzi ya ce bai sani ba tuni martabarsa ta faɗi gurin Allah don mutumin da zai saba wa Allah yaya za a yi martaba gurin Allah shi yasa waɗanda suka yadda da wannan ɗariƙa ta malamatiya wannan ittija za a ga littafan sufaye da yawa suna kawo wannan kuma ta hanyar yabo hatta a cikin littafin Aliyu Harazi jawahirul ma'ani za ga irin wannan a ce idan ka ga shehi yana saban Allah a ɗan ka kai masa inkari domin zai koya da sani ya saka ta cikin rigar saban Allah sai ka gani da idan kamar saban Allah yake ka je kai masa inkari ka halaka sai yasa a zahiri sai a gansu suna shan giya sai a gansu da matan banza sai a gansu suna luwaɗi suna bin lalata da dabbobi a cikin littafin tsabakatul auliya جامع طبقات الإسلام وكرامات الأولياء نا عبد الوهاب الشعراني لا يتكاوى لي wanda ya rika kawo karamomin waɗanda karamomin saɓon Allah ne amma wai karama ce wannan karama ce saboda haka za su fito su bayyana saɓon Allah a zahiri wai a can zuciyarsu kuma Allah suke nufi zahirinsu saɓon Allah amma baɗininsu san Allah ne wato ka duba yadda shedan yake wasa da hankalin bayan Allah shi yasa wani yake cewa shi yana tsammanin wasu makiya Allah ne suka fadado suka shigo cikin wasu sufaye suka jefa musu wannan akida dan su ƙara raba su da Allah su ƙara hada alaka su da shedan domin mutumin da zai rinka yin abun saban Allah dare da rana a zahiri kuma ya rika nuna cewa shi Allah yake yi wa kuma dan Allah yake yi kaga wannan abin da shedan zai la'am da shi ne domin duk ba fita kansa abin da yake so ya samu kenan ya raba mutane da da'ar Allah ya raba mutane da biyar Allah to waɗannan su suke kiran kansu almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami wato mabiya ɗariƙar zargi da suka da kushe saboda ka so a ɗabi'a su shine a kushe musu wai ai Allah ce wala ya kafuna wala ya kafu na laumata la'i sai suka fassara wannan يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أعلم ويسك توكو إتوان من ذلك كركش ولا يخافون لومة لائم باتا طورا ذرجين من ذرجين saboda لا za su saba wa Allah ba ruwan su ka zarge su su wai abin da ma suke so kenan dan su samu matsayi a gurin Allah kaga wannan ibahiyya ce akwai wani ana kira shi fariduddin al-abbas rayuwarsa gaba ɗaya ya cika ta da sabon Allah duk abin da zai faɗa kushi addini ne da karshe da ya mutu sai wasu suka ce dan ɗariƙar malamatiya ne waliyi ne ba so a gane shi shi yasa ya bayyana haka ya gama rayuwarsa haka kaga duk wani shaitani in aka ga dama sai a wani tattar shi ta haka kowane ne yake saban Allah in ka ga dama sai ka ce ai a zahiri ne yake nuna haka amma a batini ba wanda yake shi san Allah ba ka waliyi ne ko ya kan shi ya rika shi yasa sufanci za ka ga musamman na ƙarshe-ƙarshe? za ga cike suke da inkari da tsawatarwa kada ka kuskura ka rika ganin wani abu a gurin sheminka ka ce za ka yi masa inkari ko da a zahiri ya saba shari'a kai ne kake zaton saban Allah yake a lokacin da za a ganshi yana karta watakila da yake amma kai ka zaka makarta yake saboda ya koya kansa ne don kada ya yi riya to kaga irin wannan kowa sai ya fito da hanya ta ibahiyya hanya ta ya halatta wa kansa haram da sunan wai Gulewar ya abu shakka wanda ya sabawa ya sabawa koyarwar addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa gujewar ya shi ya fi kowa gujewar ya amma yana gujewa duk abin da zai zama zargi idan ya zan a zahirinsa kamar saban Allah ne kowa ya sha jin hadisin sa sallallahu alaihi wasallam lokacin yana itikafi safiya sa ta ziyarce shi da daddare a inda yake itikafi ya fito cikin dare ya taho zai rako sai wasu mutanen madina biyu sai suka zo wucewa da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duhu da wata mace tsaye tare da shi annabi yana ganin haka sai ce ala rislikuma innaha safiya suka ce ya rasulullah subhanallah kai za mu yi mummunan zato annabi yace inna shaytana yajri fi ibn adam majra dal shaytan na gudana a jikin dan adam kamar yadda jininsa yake gudana amma gudanar jininsa. to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koye da'arsa ba ka duba in su ne ba komai haka ya kamata ba da su yi zargi amma annabi sai ce ku zo ku dawo ku dawo sabiya ce ashe kaga kaga ba akwai sanda Huzaifa ibn al-Yaman ya fito zai tafi Juma'a yana fitowa sai ga ana dawowa sai sauri ya koye dan kada a masa wani mummunan zato shi kaga su Huzaifa sallar Juma'a ma wuya take musu da jama'a sun dashi yana gida yana bacci sai ya koyi. ashe ba daidai ba ne ka jefa makanka cikin abin da koda kana da gaskiya cikin abin da za a zargi ka bare ka yi haramun annabi haramun yi ba haramun yi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba hakanan nan huzaifa ba haramun yi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba hadisin zai zubna arkam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam amina ya gama sallah asuba sai ya hango wasu mutane biyu a jikin jikin bango a masallaci ba su zo a yi sallah da su ba sai ce a je a kirawo su aka zo da su su na rawa saboda suna makyarkyata saboda tsoro sannan suka yi ba annabi ya ce ma ba da kuma lam ya ma'ana me yana ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ai a tare a masaukansu suka yi sallah annabi ce to in kun yi sallah ma a masaukansu sannan kuka zo masallaci liman bai yi sallah ba to kada ku zauna gefe ku shiga a yi sallar da ku ta zama muku nafila saboda zaman su a gefe zai ja musu wata tuhuma waɗannan ko ne ba su yarda da sallar mu bane kawai a ce shi na ana sallah wani yana zaune yana kallon wataƙila ku ce ko dai baya sallah ko bai yarda da sallar ku daidai ba ko ba zai bi ku sallah ba to kaga dan gujewa zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah ko da kun yi a gidaddajin ko da kun yi a unguwannin ku ku yi matukar kun zo lokacin ana sallah to ka za ku zauna kuma a gaba sallah ba a san dalilin zaman ku ba karshe a zarge ku cewa ba ku sallah ko ba ku yarda da limamin ba to kaga idan wannan akan aikin da yake halal lima, ma ya ce kakka jefa kanka cikin nuna kakka jefa kanka cikin zargi ina da kuma ka aikata haramun ka ce ai kayi haka ne saboda kai kakka yariya riya wannan ya saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ta farkin annabawa duka to shine nan ibnu taymiya yake cewa wa haula'i hum ahlul malamil mahmud wanda zai so abin da Allah yake so ko za a zarge shi ya ki abin da Allah yake ko za a zarge shi ai in ka so gaskiya dole ka samu mai sukanka in ka ki ƙarya dole ka samu mai sukanka domin wanda baya son gaskiya dole ne ya soki wanda yake son gaskiya wanda yake rike da ƙarya dole ne ya soki wanda yake yakin ƙarya baya buƙatar sai kai saban Allah sannan a sauke ka sannan a kyamace ka ka rike sunna kawai ka zo mu tafi da kai sai ka samu makiya ba buƙatar sai ka saba Allah da sunan wani malamatiya a zo nan mu ne alul malalul malamatin da shi har za ka shigo cikin mu dole kai ga injini a gurin wasu to wannan shine alul malamil mahmud ka rike sunna dan wannan baya san sunna da ka rike sunna zai fara sukan ka ka zama mai tsaurarawa mai tsanani mai zafi mai saurin kai mara girma ba mutane mara san waliyi waye waye zai gaya baka ta magana ne ballanta na a ce kuma kana kana da'awa ila sunna ne ka san wani kana da'awar to sai ya ce maka a ah, to kai dole ne sai ka ce mutane su kai kai ka kaɗai mana ka bar gemun ka ɗaga wandan ka ka yi sallah a guri kaza to dan me sai ka sa mutane su ma sun yadda kai kai kaɗai ka je kai kayan kamala to in kuma aka samu wani wanda shi shi kadai yake yi to sai kuma a yi ana kawai ka dawo kanka zai ka dawo bakin jini mutane duk gashi nan sun wurin aikin kama mai gidan kama yana neman kore ka to kaga kana kira ya ce kai kade ka dawo kai kadai ya dawo kuma yana cewa za ka wasu lau na kama kama rufe kuma tsakuruna sawa saboda haka in kana so ka zama ahlul malahil mahmud to ka rike sunna shi yasa ibnu tabiya ce wa haula'i hum ahlul malabil mahmud wadannan su ne abin zargin na gaske wa hum allazina la yakhafuna man yalumuhum su ne waɗanda ba sa tsoron mai zargin su alama yuhibbu Allah wa yardahu akan abinda Allah yake so kuma yake yarda da shi min jihadi a ada'ihi na gwagwarmaya da makiyansa fa innal mulama ala zalika kafir domin zargi a kan ka so abin da Allah yake so ka ƙi abin da Allah yake so ka yi gwagwarmaya da waɗanda suke ƙin Allah da manzansa zargi a kan wannan yana da yawa wa amma al-mulamu ala fi'li ma yakrahuhu aw tarki ma ahabbahu fa huwa lawmun bihaq amma zargi ala fi'li ma yakrahuhu Allah aw tarki ma ahabbahu fa huwa lawmun bihaq a zargi mutum akan ya aikata abin da Allah baya so ko ya bar abin da Allah yake so wannan zargin gaskiya ne zargin mutum akan wannan daidai ne yana aikata abin da Allah baya so ya aikata ka ce dan me kake aikata wannan ba daidai bane wannan zargin daidai ne zargin da yake ba daidai ba shine a zarge ka akan ka aikata abin da Allah yake so ko a zarge ka akan ka ki barin abin da Allah yake so وليس من المحمود الصبر على هذا الملام ba daidai bane ka yi haƙuri akan wannan zargi wato ka ce za ka ci gaba da barin abin da Allah yake so ko ka bar aikata abin da Allah yake so a ci gaba da zargin ka ce za ka yi hakuri anan bal rujo ila al-haqqi khairun min al-tamadi fil batil idan kana abin da Allah baya so aka zarge ka to ka bari ka dawo kan gaskiya idan ba ka yin abin da Allah yake so ka bari ka dawo kai yi abin da Allah yake so wannan shi ne abin da ya kamata wa bi hadha yahsulu al-farqu bayna al-malaniyya alladhina yaf'aluna ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu sanan zaka gane bambanci tsakanin almalamiya waɗanda suke aikata abin da Allah yake so da manzansa wala ya kafu da laumata la'in fi ba sa tsoron zargin mai zargi akan haka wa bainal malamiya alladhina yaf'aluna ma yuzhiruhu Allah wa rasuluhu waɗanda suke aikata abinda Allah baya so da manzansa wa yasbiruna 'ala al fi zalika sannan su rika yin hakuri akan zargin da za a yi musu sun aikata abinda Allah baya so wai su yi haƙuri akan wannan kuma zargin da za a yi na sun aikata abin da Allah baya so ko manzo sallallahu alaihi wa sallama baya so wannan shine karshen maganar Ibn Taymiyyah akan abin da ya shafi al-mahabba saboda haka zai shiga kuma abin da ya shafi al-khawf don haka san Allah yana lizumta maka san abin da Allah yake so yana lizumta maka kin abin da Allah yake so yake ki san Allah yana lizumta maka san dukkan jinsi na halitta da Allah ya ce yana san su yana nizumta maka san dukkan wani aiki da Allah ya ce yana san shi yana nizumta maka san dukkan wata magana da Allah ya ce yana san haka nan san Allah yana nizumta maka kin dukkan wani jinsi na halitta da Allah ya ce baya san shi yana nizumta maka kin dukkan wani jinsi na aiki da Allah ya ce baya san shi yana nizumta maka kin jinsi dukkan wani jinsi na magana da Allah ya ce baya san sa ko kuduri wanda Allah ya ce baya san sa saboda ka cikakkiyar mahabba ita ce a samu daidaito da dacewa tsakaninka da wanda kake so ka so abin da yake so ka ki abin da yake so ka juya dukkan wani zargi da suka da za a yi maka akan wannan soyayyar da kake wa Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا يجي شمة تتفي مكة sai mijinta ya rasu shin daga can za ta fara ta kaba ko sai ta dawo gida ai da zarar mijin mutum mace ya rasu shi ke ta shiga ta kaba ta kabar ba wani abu bane da za a yi biki ko a sa wasu kayayyaki na musamman ko a haɗu a yi wani taro ko a yi wasu addu'o'i a'a da zarar ta samu labarin mijinta ya rasu to don abubuwan da aka haramta ta yi a halin ta kaba to ya nufin ta a lokacin ta yi shi la iyaka dai kawai tana da dama ta dawo gida ko da ko wannan tafiya ce to amma wannan tafiya ce ba ta fita daga gidanta ba tafiya ce ta dawo gidanta menene ingancin hadisin da yake cewa giba ta fi zina wannan ba hadisi bane babu hadisin da ya tabbata da cewa giba ta fi zina muna neman ƙarin bayani akan hadisan da suke ce manzon Allah yana sallar duha da waɗanda suka ce baya yi kamar hadisin aisha yaya za a haɗa tsakaninsu ai babu karo tsakanin abinda aisha za ta ce bata gani ba da abinda kuma wani sahabi zai tabbatar idan sahabi ya tabbatar da wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne ba a gida ba aisha ta ce ita ko bata gani ba tana baka labarin ilimin ta ne ita a ilimance a ganau ba ta ganin annabi ya yi a gida ba amma nan ba shi ke kore cewa annabi sallallahu bai yi ba gaba daya kamar hadisin ta da na huzaifa huzaifa da yake cewa a san da biyu sallallahu alaihi wasallam su ba ko da kaumin fa ba la qa'ima fa ataytuhu fa da'a bi ma'in fa ataytuhu bihi fa tawadda kaga hadisi ne a cikin bukhari da muslim da sauran sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je bolar wasu mutane ya yi fitsari a tsaye in ji huzaifa ya ce na kawo masa ruwa ya ce a kawo ruwa na kawo masa ruwa ya alwala aisha tana cewa ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye ba inna ma yaqulu qa'ida kaga anan tana baka labarin abinda ta gani a gida shi ko huzaifa a hal a waje ne abin ya faru kaga kowa abin da ya faɗa gaskiya ne ita abin da ta ce ba ta gani ba aka din ne ta gani ba ba ƙarya ta yi ba ba ka ce ta yi ƙarya ba ta ce ba ta gani ba shi kuma ya bada labarin abin da ya gani saboda ka kowa ta bangaren abin da ya labarta gaskiya ya faɗa menene ƙarin bayani ko ingancin wannan hadisi da kuma ƙarin bayani a kansa wanda zai nasi yadi la yushi yushikanna an yanzila fikum ibn maryama hakaman muqsita fa yaqtilu as-saliba wa yaqtulu al-khanzir wa yada'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahad wani hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ce na rantse da annabi ya ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa ya yi kusa ana dab da isa dan maryam ya sauka cikin ku yana mai hukunci mai adalci ya karya dukkan wani cross ya kashe alkhanzir wato aladai sannan kuma ya soke jizya wato haraji da abin nan custom duty wa yafidul mal kuɗi ya yawaita a hannun jama'a hatta la yaqbalu wa ahad har a zo ana ta kai ana ta ta abin nan neman mai karbar kuɗi a rasa a fitar da zakka a rasa wanda zai karba ana ta neman kai da shi ya tabbata a hadisi cewa an tambayi muawiya game da wani hadisi da ya ji sun ya kawo hadisin nan shahararre wanda yake bayanin waɗanda za a fara yi wa azaba mutum mahaddaci mawadaci da sadauki waɗanda ba su yi aiki da baiwar da Allah ya ba su ba don Allah a nan bayan mu'awiya ya kawo wannan hadisi sai ya suma malam menene bayanin wannan hadisin hadisin ya tabbata a cikin sai muslim sai da kace ba mu'awiya ne yake ba da hadisin ba abu huraira shine ya shiga ga mu'awiya yana gaya masa hadisin haka ba shine mai ba da hadisin ba sannan kuma ba na iya tuna cewa su ma yayi na san da yayi kuka kuka mai tsanani har suka tausaya masa menene ya tabbata a suna dangane da wanda ya kammala sabon gida kafin ya tare abinda ya tabbata shine ya faɗa abinda zai faɗa duk lokacin da ya sauka guri sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo sabon guri ya ce أعوذ بكلمة الله wa من wa شيطان وهامة ومن كل عين لامة لم يضره شيء وأعوذ بكلمة الله التامة min شر ma خلق annabi ya ce duk wanda zai sauka sabon guri sabon masauki ya faɗi wannan to ba abin da zai cuce shi a gurin qurtubi yake cewa na saba dai sanda na je guri na sauka wani sabon guri in yi wannan addu'a wata rana na je wani guri na sauka ban yi ba kuna ta harbe amma tara mutane a yi walima a ci abinci a yi wa'azi wannan bai baya ko a ce za a sauke qur'ani musamman masu cewa za su sauke qur'ani a kawo wani garbi ya yi ta karatu ba ikhlasi saboda kuɗin da za a bashi karatun kuma ba ka'ida ya yi ta kwamfale yana karanta alkur'ani yana gaggatsa shi yana faɗar haruffan ba daidai ba kalmomin ba daidai ba yana ajiye wata ba daidai ba saboda ka kaga an zo an gina sun an gina bid'a kuma sannan tubalin gina bida'a ba mai kyau ba saboda haka wannan baya daga cikin sunna ba laifi dan ka tare a gidanka ka gaici a ɗan uwan abokanka a yi abinci ku ci ku yi hira ka ce ka kawo su su ga gida wannan wanda da'awa ce amma da zaka iya yi ta akan dukkan wani abin farin ciki amma a ce akwai wani wani abu na musamman na addu'a da za a rataya shi da addini karatun qur'ani ko saukar qur'ani ko a tare a yi wa'azi saboda kawai zaka tare wai saboda kada ko kwankwamai ko iskokai su samu auka ko ka ayi gobara wannan duk baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuna son tsarin bayani akan maganar ibnu abbas akan kasar da yake idan mutum idan mun yi kwana goma sha tara sai mu rika cikawa amma kasa da haka sai mu rika yin biyar biyu biyu wannan maganar ka kala tabbatar da cewa ibnu abbas ya faɗi ta abin da ya tabbata a sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam a fatku makka yayin kwana 19 yana kasar a ka ya kwana ashirin yana kasaru da dama daga cikin sahabbai sun furta cewa ko shekara za su yi matukar da ba da niyyar zama suka zo guri ba to za su yi tayin kasar kama ana tsammani cewa ibn abbas ya takaita kwanakin kasar da kwana goma sha tara wanda yana buƙatar sake bincike baka faɗi wa ya ruwaito ba a ina ka karanta wannan za ka ƙasar ba ta da wasu kwanaki matukar mutum ba da niyyar zama ya zo guri ba ya zo da niyyar wata bukata ce idan ya gama ta zai tafi to zai kasar ina neman karin bayani akan addu'a da hausa wajen sujjada ba za ka yi addu'a da hausa wajen sujjada ba sallah ibada ce wacce aka yi mata tsari keɓantacce wannan tsarin kawai za ka bi ba a yadda ka shigo da wani sabon tsari daga bangaren ka ba saboda ka ba a san cewa ana turka wani yare a cikin sallah ba hatta abu hanifa da yace idan ba za ka iya fatiha da larabci ba ka yi da farisanci malamai sun yi ta a kansa aka mayar da maganarsa aka kushe ta ba a yarda da wannan ba abinda annabi ya nuna kabbara a hailala da tasbihi da kabbara za ka yi lokacin da baka iya karatun alkur'ani baka iya fatiha ba har lokacin da za ka koya amma ba a baka dama cewa ka karanta fatiha da yaranka ba haka nan addu'a idan za ka yi addu'a ga addu'o'i nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar ga wasu nan tili a cikin alkur'ani ka yi wacce za ka iya idan ya zan akwai wasu bukatunka da kake so ka furta su ka fito da su karara da sunayensu to sai ka in ka gama sallar sai ka yi ul mas'ala bayan sallah ya halatta mun taɓa yin wannan maganar a baya saboda za ka iya yi ko da bayan ka gama sallah ba sharaɗi ne ka ce za zaka kinsa ka na Hausa a cikin sallah wannan ba daidai ba ne. da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in